kai a yankin garuruwan larabawa. فسيحوا في الارض اربعه اشهر annakum انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين يا ku mushrikai ku yi tafiya a bayan ƙasa tsawon wata hudu kuna cikin aminci amma babu alkawari da yarjejeniya da aminci bayan su idan kuka ci gaba da kafircewa Allah to ku tabbatar ba za ku kuɓuce wa azabarsa da uƙubarsa ba, ku tabbas Allah mai ƙasƙanta kafirai ne ta hanyar kisa da kamu a duniya da shiga wuta a ranar alkiyama. Wannan damar da aka ba su ta yawo tsawon wata hudu a cikin aminci, da janya aminci da alkawari bayan wucewarsu. ya haɗa da waɗanda suka warware alkawarinsu da waɗanda alkawarinsu yake sakakke ba shi da lokaci. amma wanda ake da yarjejeniya da alkawari da su zuwa wani lokaci, to shi za a cika musu alkawarin.